يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين قوة رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha uku ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsir cikin suratul hajj aya ta ashirin da uku insha Allah amma kafin nan muna tunasar da 'yan uwa ko akwai abubuwa kamar haka da za mu ambata na farko wasu 'yan tambayoyi ya kamata mu ansa su wannan tambaya tana cewa menene hukuncin wanda ya amai yana azumi to in ya aman na lalura ce ba shi ya ƙaƙaro ba azumin lafiya lau babu komai matukan bai koma ya shanye amansa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi tabbatacce abin da ya bayani kenan amma in shi ya ƙagaro aman ba gaira ba dalili sa ya ɓaci wa manista ƙa'a fa'alaihi alƙada haka ya tabbata a hadisi wanda duk ya ƙage amai sai ya biya tambaya ta gaba cewa take na biya azumin wata shekara uku na ramadana amma ban samu daman ciyarwa ba yaya kenan to duk wanda bai samu daman yin wani abu da aka ce yayi ba ba shi da laifi alkur'ani ya ce la Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai sa ma bawa sai abin da yake iyawa sai wata tambaya daga samaru wadda take cewa ya yi wasa da iyali har ruwan halitta ya fita to an yi saban Allah an yi laifi an keta alfarmar ramadana na ɗaya a tuba ma Allah kada a sake na biyu wannan yini sai an biya na uku wasu malamai suna cewa babu kafara amma mazhaban imamuna malik ta ce sai an yi kafara Allah ya kare mu baki ɗaya. da wannan ma muke jawo hankalin masu auka ma iyali da rana da ramadana su ji tsoron Allah domin suna keta alfarman Allah ba su san darajan wannan wata ba kuma wanda diye haka sai ya yi kafara da azumi da yan tabawa in ba bawaye azumin kwana sittin. in bai iya azumin kwata-kwata famallam ya safe to dan ne sai ya ci yadda mutum sittin. saboda haka mu ji tsoron Allah ita kuma matar in ita ma da santa ne suka haɗa kai suka yi sai ta yi kafaran azumin wata biyu in ko ya matafin ƙarfi ne ya bubbuge ta ya ɗaura bakin ya mudde ta to wannan ba ta da laifi alkur'ani ya ce illa man ukriha wa mutumar innan bil iman sannan akwai wanda ke cewa shinwai wanda bai daman yin azumi yana da lada in yi wani aiki na alkhairi a ramadana kwarai kuwa ai muna da masu lalura akwai waɗanda rashin lafiya ya sa ba za su iya ba ba a haramta masu darajar da ake samu na Ramadana. akwai 'yan uwanmu mata masu jinin al'ada da masu haihuwa da dai ire-iren masu lalurar da shari'a ta yadda a nan akwai azkar na baki ai ibada ce ta baki ko da ba a sallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sannan kuma zuciyarka ka kudici alkhairi ka koma ga Allah duka nau'i ne na ibada bugu da ƙari ga wanda zai iya karanta Qur'ani musamman macen da take al'ada ko jinin haihuwa an yi sauƙi in ta haddace alƙur'ani ma ta ta karatunta ko ta yi amfani da in insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya datar da mu baki ɗaya. sannan na karke na cewa duk sanda ne niyan ibada shaidan sai ya kamun farmaki ma'ana ya samu riya yaya zan yi ka nemi tsari maganin shi kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ci gaba da aikin ka kakka tsaya kai ba mirye bane insha Allah ta'ala waɗannan su ne tambayoyi da muka amsa Allah ka datar da mu akwai waɗanda suka ansa kira bayan Allah masu tallafa ma rayuwar da muke fatan Allah ya tallafa masu gajerin jeran giyarsu kaman haka akwai nuhu lawar datti ya ba da dubu shida bello usman 500, Khamis hamis muhammad 500, zainab garba 3,000, abdulsalam musa 2,000, Jafar zubairu dubu abdullahi hamid 1,000, kabiru mansur dubu muhammad usman 500, farida muhammad dubu biyu hawa'u tama yusuf dubu ɗaya muhammad ibrahim dubu ɗaya fatima muhammad rabi'u dubu ɗari biyu aliyu haruna rabi dubu ɗaya umayya rudwanu ɗari biyar wani bawan allah ɗari takwas muhammad sani lawal dubu ɗaya maryam dawud muhammad dubu ɗaya ibrahim musa ismail dubu ɗaya maryam muhammad ɗari biyar usmanu zakariya muhammad dubu biyu mustapha nuh dubu ɗaya da ɗari biyar yusuf buhari ɗari tara yahaya mustapha sani dubu ɗaya adam idris dubu ɗaya da ɗari biyar amina bala dubu ɗaya ismail muhammad sada ɗari biyar muhammad ismail ɗari biyar maryam dawud mahmud dubu ɗaya muhammad usman ɗari biyar sani dubu ɗaya waɗannan bayan allah masu ciyar da dukiyarsu suna tallafa ma marayu ina du'a'i ina roƙon Allah bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula Allah ya sa ya zan sanadiyan shiganku aljanna Allah ya sa iyayenku a aljanna Allah ya tsare maku ku ya albarkaci ku ya yalwata maku ya yaye maku bala'i duk inda kuka dosa kuma Allah ya wadata mu da al'umma masu dama waɗanda za su ba da irin wannan tallafi ga namban unity bank na account shine sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu sai jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ya ba mu ikon taimakawa gaba ɗaya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا ويدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله أكبر الله يمنى بياني يموت عذاب فتنة بلاء da suka tsinci kansu a ciki da yanda za a yanka masu riguna da wanduna da mayafi na wutar jahannama a kwararo masu ruwan zafi na hamim ta kansu ya fata-fata da su duk sanda suka nemi agaji ko suka nemi fita a mai da su ciki a buga da wani guduma na jahannama Allah ka kare mu to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin waɗannan bayi masu taɓewa Allah ka tsare mu barin halin su Allah kada ka sa mu cikin azabar su Allah kada ka jarabe mu kaman yadda ka jarabe su to yau yana mana bayani game da muminai salihai abidai waɗanda suka bi Allah da takawa suka mutu da imani da aiki na ƙwarai cike da ihlasi inna allaha lallai Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilu allazina amanu yana shigar da waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi sallam suka yi imani da aikin da alqur'ani mai girma suka yi aiki da shi wa amilu salihati suka yi ayyuka na gargaru aiki na gari bai zama na gari sai an yi shi da ihlasi kuma sai an dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin da ba ihlasi ko bai dace da koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komin yawan sa haba haba'an mansu'a wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dan ya ba in ta shiga aiki bata shi take balantana uwa uba shirka ana agna shu'aka ani shirk man amila amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa sharika wa shirka a watan waya annabi sallallahu Allah ta'ala yana cewa a hadisul qudsi na fi wadatuwa fiye da duk wanda za ku hada ni da shi wanda dai yayi aiki aikin da ni ne ake wa ya hada ni da wani to halin tashin alkiyama zan kyale shi da wanda ya hada ni da shi ya je can ya biya shi ya amfana da aikin ni ba na so ko in kyale shi da tsiyarsa kayan shirka ni'ima ta farko subhanahu wata'ala yana shigar da muminai da suka yi aiki na kwarai jannatin gidajen aljanna Allahu akbar kaga an hayya musu an musu tattalin mazauni domin gidan aljanna an gina shi da lu'ulu'i ne da zinare da zabarjat da komi da komi na kawan da baka taba sani ba tunaninka bai taba kaiwa ba inna fil jannati ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabbas a gidan aljanna akwai ni'ima da jin dadin da ido bai taba ganin irin shi ba Ta ba ma ido ba kunni bai taba jin labari ba zuciya wanda takan saka abubuwan da ma ba zai yiwu ba a duniya to ba ta taɓa tunanin akwai irin wannan ni'ima ba izan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ina masu so sai a yi gaggawan imani da ikhlasi da aiki na kwarai kun ji abu na farko da Allah ya tanaji ga 'yan gidan aljanna akasin waɗancan da aka tanazan musu gidan wuta kafirai mushrikai 'yan bidi'a, masu saba ma Allah jalla jalaluhu to bayan nan fa tajri min tahtiha al-anhar abu na biyu dukkan wani kayan daɗi ruwan zuma ruwan garau ruwan nono ruwan giya dukkan wani abin da za ka sha ka ce ma madalla akwai tekun shi ƙarƙashin gidan aljanna ko ina yana gudana Allahu akbar ka ci kana suɗa hannu kana tanɗa hannu kana tsotsa hannu bai ishe ka ba kana nama za a sami ƙari ba a gidan aljanna ba ne komi wadatacce ne shi kenan ga gida wadatacce na isa na takama na alfahari sannan ga duk wani abin da kake so ka ci duk abin da zuciya take sha'awa take kwaɗayi za ka same shi a gidan aljanna a yau kana iya neman abinci ya gagare ka ko kuma ya zan babu ko gashi ya gagare ka to aljanna duk abin da kace kana so da na gargajiya da shigegen da yazo mana wallahi duk akwai wa utubihi mutashabiha aka maka shi kala kala kala kala kala kala kala duk kamar yadda Allah ta'ala yake lahum ma yasha'una 'inda rabbihim waladaina mazid duk da ɗan aljanna yake so yana nan an tattala an ije a wajen Allah subhanahu ta'ala bayan ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza an ƙure ka sai Allah ya ce wa waladaina mazid muna kuma da ƙarin da zamu ƙara maka wanda kai baka san shi ba eh ba kauye ne kai baka san daɗi ba ka gama ganin abin dadin ka faɗi abin da kake ganin ne mai daɗin? sai Allah ya ce to ga wannan kuma yaya sai ka rikice, daɗi ya kashe ka to an hayya maka wajen zama mai kyau domin yana cikin sa'adan dan adam wajen zama mai kyau wanda zai kare ka daga kunturu ya kare ka daga zatin wana ya kare ka daga mamakon ruwa in Allah ya sako da shi almaskanus salih to kuma ga abinci wanda ba za ka ci cikin ka yi gamba ba ga abin sha wanda ba zai rikita maka ciki ka je kana zawayi ba bi kenan bayan wannan ta tajri min yi hallau anhar fi fiha min sabuwa min zahabin wa lu'lu'a sai kuma kayan kawa libas me alfahari me jin daɗin duniya ya kanta kenan ga kawa da za a baka kayan ado za a yi maka kwalliya ‘yan aljanna ana yi musu kwalliya ai tsaya kana sa to zalidu wahala ne ka tsaya kana kankata hula kana kwafawa ko ka ba mai wanki yana wankewa ana sitati ana gogewa duk wahala ne kai ran nan dan gata ne kwalliya za a yi maka yuhallawna fiha a gidan aljanna ana ma yan aljanna kwalliya min asawira da warwaro ka ji ranar da maza ke sa warware su zama yan kwalisa kuma warwaran min zahabin wa lu'lu'a Zinari. zinariya ne warwaro zinariya da lu'ulu'i Allahu akbar za a yi maka kwalliya da shi yau sai mata ke yi ai mata an ba su dama su sa lu'ulu'i a duniya an ba su dama su sa mene zinari a duniya an ba su dama su amfani da waɗannan abubuwa amma mu 'yan maza annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda duk ya sa a duniya ba zai sa ni kiyama ba warwaran nan da kayan kwalliyan nan hadisi ya tabbata ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tablighul hiliyatu minal mu'minu haythu yablughul wudu in aka so mu sa maka warwaro a hannu a tsintsiyan hannunka sai an kai warwaro kala-kala na zinari da lu'ulu'i da marjani da dibaj har zuwa iyakan inda alolaka yake Fito namiji da warwaro to mace fa malar rayuwan aljanna ne Allah ka saka mu a ciki mu sassanya a sa mana sannan mu zo mu tafa ce ya karatun nan da muke yi muna wannan bayani to gashi Allah ya tsaye da mu ya aje mu ya kawo mu cikin gidan ni'ima cikin gidan falala cikin gidan madawama. nan ne zaka san daɗi? domin duk daɗin duniya wallahi wahala ce ولباسهم فيها حرير تفاتين أن الجنة أجدن الجنة الحريني ne da dukkan kalolinsa guda biyu kun san alharini akwai sundus akwai istabarak akwai mai kauri akwai mai laushi a duniya kai ka sa alharini haramun ne in ka sa ba za ka sa na lahira ba amma a lahira irin wannan tufa za ka sa na isa na tinƙasa na tinƙaho sannan ga 'yan matanka na gidan aljanna fuhun in lam ya tsamis hunna ƙablahun insun wala jihar matar da take ba ballagaza ba matar da take ba ƙosan dandali kowa ya zo ya latsa har mai zubar ruwan gyamban hannu ya ce bari mu je da maiko matan da take ɓoyayya ce daga kai sai kai matar da har kullum tana nan sabuwa budurwa a duk sanda ka zo mata ina irinta a duniya matar da ba ta fitsari na kashi ba ta yin al'ada la ilaha illallah jama'an musulmi za a tafatar da 'yan aljanna irin wannan tifa kaman yadda wata sura cikin suratul insani ta bayani aliyahum siyabu sundusin udon wa istabraq wa kullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura in hadha kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura subhanahu wa ta'ala yace samansu za ka ga ana ta sa masu tufafi na sundus da hudur da kwara da istabrak mai kaurin dibaji da mai raushin shi malam ɗan aljanna ne zai ado da kaya ɗari a jikin shi lokaci ɗaya ya sa wannan a sa masa wannan a sa masa wannan kala a sa masa wannan kala amma in ya tsaya gaba ɗaya kaya ɗarin nan kana kallon kowanne can dressing din shi a jikin shi bai hana ka ga fatarsa ba bai hana ka ga tsokarsa ba bai hana ka ga kashinsa da bangonsa ba saboda tsananin kyau rayuwa ce la ya ya kaifiyatuha illallah kai dai kai fata tare da imani da aiki na gari subhanahu wa ta'ala kaga ya hada ma yan aljanna dukkan ni'ima dukkan ni'ima domin komin kudinka komin mulkinka menene za ka yi da mulkin da kuɗin da dukiyar da jin daɗin ka samu mazauni mai kyau ka samu kayan kawa da tufafi na gari na isa wanda yake na kece raini ko ba haka ba ne sannan bugu da ƙari a ce ga matarka ta zama sai abin kallo a ƙasa ka ga masu mata masu kyawawa zai da suke alfahari da matansu ba? wai wani ma sai gaji yi ina son mai karas ne yi ina son matan shiga jirgi ne to akwai matan shiga shadda ne kai mace duk ɗaya ne duk ɗaya ne falhaƙiƙatu wahida algafata malam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan idanka ya kauce kaga wata mace ta ta maka da hankali to yi gudu ka tafi wajen matarka a gida fa inna ma'aha mislu allazi ma'aha duk abinda wannan take da shi waccan ma tana da shi ba bambanci kila ma wannan kyale-kyalen banza ne amma manufar da in an kai gare shi ba za a samu biyan bukata ba ba za a samu kwanciyar hankali ba ba za a samu jin daɗin da ake nufi ba shi yasa duk wanda ya tsallake halal ya fada ma haram to ya jefa kansa cikin bala'i cikin fitina cikin musiba Allah ta'ala ka kare muka tsaye da mu akan abin da ka halatta mana ne wali ba su hun fi hahari wa hudu wa hudu ila bayyibi na nakarun wa hudu ila kowatin hamid ta wa hudu ila tsayibi min alƙauli to kuma ga wani babban al'amari su yan aljanna kullum ba za ka ji lagawo a bakinsu ba wahudu saboda Allah ta'ala ya shiryar da su an yi gini lil garin ma'alum hudu an shiryar da su manin lazi hadahu Allahu jalla jalaluhu ila tayyibi min alqawli zuwa kyakkyawan zancen nan kyakkyawan zance malamai sun fassara shi fassara mabambanta wasu sun fassara shi cewa tun a duniya an shiryar da su su tsayu kan kalmar la ilaha illallah shine at-tayyib min al-qawl ilayhi yas'adu al-kalimu Allahu la ilaha illallah kenan wal 'amalu ya salih wasu suka ce shine mene at-tayyib min al-qawli wa hudu ila at min al a'a wasu suka ce wa hudu ila at min al Aizantuttukan da in sun gani imar Allah an ba su rahamar Allah sun shiga ale-ale cikin falalar Allah sai hamdala za ka ji suna ta wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi sadaqana wa'da wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' kamar wadda wata aya take cewa shine wahudu ila tayyibi min alqawli zaka ce suna cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gazgata mana alkawalin da yayi mana yau gashi ya gadar mana da duniya gaba daya aljanna gaba dayanta arduha ka ardu samawati wal ardi natabawwa'u min aljannati haythu nasha mu tashi mu sauka mu kwana je inda muke so a gidan aljanna kamar yadda muke so shine kuma Allah subhanahu wataala yake cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya launa an hadana Allah kalmomin su kenan godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan ni'ima muka yi abin da yace ye mana baiwa da falalasa da wannan sakamako wanda ba mu zan masu shiryuwa zuwa gare shi ba ba din Allah ya shiryar da mu ba to kuma shi wanda yake duniya yana tsoron mutuwa inda ne imani ne yana bakin cikin barin duniya to Allah duk zai kwaranya wannan ba damuwa ba bakin ciki ba alhini babu wani abu wanda zai zan na nuna damuwa ga bawa subhanahu wata'ala ce to alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo da bakin ciki da damuwa barinmu ya kawo mu cikin wani yanayi wanda yake na tsira da rahama da ibada wasu malamai suka ce ma'ana ta uku ai wahudu ila tayyibi min alqawli yana da ma'ana ta uku ma'anar ita ce an shiryar da su ba lagawu sai dai illa ƙilan salamun salama wanda ayoyi da yawa sun nuna haka wa udkhila allazina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi izni rabbihim me tahiyyatuhum tahiyyatuhum fiha salam subhanahu wata'ala ta'ala za a shigar da waɗanda na imani da ayyuka na gargaru gidajen aljanna gidajen aljanna din nan ƙo'amu ni'iman Allah falalan Allah baiwan Allah duk suna gudana ƙarƙashin wannan gida na aljanna na Allah subhanahu wata'ala kuma za su dawwama a ciki ba fita babu wani abu wanda zai same su na damuwa ko na bakin ciki ko wani abu mai kama da haka ba hayaniya a tsakaninsu ba sumbatu a tsakaninsu ba zage-zage a tsakaninsu bal ta tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu in sun haɗu da junansu a lokacin da suke gudanar da rayuwarsu a gidan aljannarsu sai dai kawai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum mala'ikun Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wata aya take nunawa wal mala'ikatu ya yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uqbad da mala'iku za su dora shigowa ta kowane kofofi ta cikin ƙofofin gidan aljanna ko kowace kofa daga cikin kofofin gidan aljanna suna salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku rahaman Allah ta tabbata gare ku ba wani abu ne ya kai ku ga wannan ba bi ma sabartum saboda juriya da hakuri da kuka yi akan da'a ga Allah juriya da hakuri da kuka yi akan kin saba ma Allah juriya da hakuri da kuka yi akan kauce ma ko imani da kaddaran Allah subhanahu wataala so wato suka fassara wannan da shine mene wa hudu ila qayyibi min alqawli la yasma'una fiha lagawan wala ta'afima illa ƙilan salaman salama ba za ka ji wani lagau tare da su ba ba wani aiki na aibi ba wani alfasha ba wani kalma wadda take danya abin gudu sai dai ka ji kalma ce ta salam salam wannan ita ce rayuwar 'yan aljanna akasin 'yan wuta da muka yi bayanin su subhanahu ta'ala ya nuna su suna cikin gida ne na daɗi waɗancan suna cikin gida na azaba su ana tufatar da su tufa na alharini waɗancan ana tufatar da su qat'anin minan nar waɗannan suna cikin anhar tajri min tahtiha al-anhar suna cikin gida wanda anhar fiha anhar ta min tahtiha al-anhar waɗancan kuma ana shayar da su ma'an hamima saboda haka bambancin kamar na alli da gawayi ne bakin da fari kaman bambancin nisan sama da ƙasa ne don haka limisla haza faliya amalil amilun duk mai son rahama mai son jin kai mai son ah, dacewa to ya yi aiki tare da imani da ikhlasi wa hudu ila sirafil hamid kuma ana shirya da su zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wadda take ta yabo ya babba wato hanyar da ba a tasgaru a cikinta tun a duniya tun a rayuwarsu sun tsaya a kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyarsu a kai suka rayu da ita suka yi aiki kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalil muslimin sallasu dukkan wani nau'i na ibadarsu hanyar rayuwarsu suna yi ne dan Allah kamar yadda Allah ya ce subhanahu wa ta'ala bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu canji babu wani abu wanda yake ba shi kenan ba hadisi ya tabbata riwaya ta imamu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahum yulhamuna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafasa su yan aljanna kaman yadda muka gabatar da fassara daban-daban da magabata suka yi wannan hadisi yana cewa akan sa masu tasbihi da godiya alhamdulillah kaman yadda ake sa ma ɗan adam numfashi aiki ne a wajenka kai numfashi akwai wata wahala da za ka auka ciki in kana numfashi balma tun daga ranar da ka faɗo duniya kana ihu kake numfashi ba ka daina na minti ɗaya ba in kuma ka daina numfashi na minti ɗaya ka shiga cikin matsala ne tana iya yiwuwa ka rasa rayuwarka ba za ka gane haka ba sai ka toshe hancinka da bakin ka gam ta inda ba iskan da zai shiga kaga za ka iya minti ɗaya ba tare da ka sha wahala ba kila sai ka faɗi amma ka gwada in ka ji za ka kai ga wannan matsayin kai maza ka cire sai ka gane abin da ake faɗi to Allah subhanahu ta'ala cikin rahamarsa cikin jin kansa ya azafu a hanya madaidaiciya wahudu ila siratil hamid tun suna duniya kuma shine ya aza su a hanya har suka shige gidan aljanna wanda muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu gaba ɗaya ya saka mu cikin ta ci gaba إن الذين كفروا ويصدون bayan Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa da jin kansa ya nuna mana kafici da sakamakon kafirai da imani da abin da aka tattala ga waɗanda suka yi imani ya dawo yana tsoratar da waɗanda ke kafice masa masu musun tashin alkiyama masu da abin da suke iyawa su ga sun gungunta hanyar Allah jalla jalaluhu innal na kafaru lallai tabbas waɗanda suka kafice ma Allah subhanahu wa ta'ala suke musun wahaganiyarsa suke ganin bai da hurumin da za a bauta masa suka kafice ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa suke ganin dan me za a ce mutum kamar su zai zo da saƙo daga Allah subhanahu wa ta'ala shari'a na alkur'ani suka take shi suka koma aiki da molanka da san zuciya da ƙaddar faɗi duk ba su tsaya nan ba wa ya su duna an sabilillah kuma duk abin da za su yi su iya na su hana hanyar Allah ta ci gaba su hana bayan Allah imani su hana addinin Allah yaɗo suna iya iyakan yin su a nan kaga a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal lazina kafaru kafaru aiki ne wanda ya nuna sun riga sun zama kafiran Fili ne bi amma kuma a wajen hana aikin Allah bai ce wasaddu an sabilillahi ba sai ya ce wa an sabilillahi domin a nuna maka duk inda kafiri yake to bai gushewa bai sanyi bai sauƙi, bai daga ƙafa wajen cutar da musulunci da musulmi idan ka yi wani abin da Allah ya ce to ka fi ƙarfin shi ne idan addinin Allah ya taka ƙafa ya shiga waje an fi ƙarfinsa ne da haka ya sudun bistimrar duk abin da za su yi suna yi duk abin da kuma suka iya yi iya iyawansu za su haɗa ƙarfi sai sun yi domin su abin da ke ɓata musu rai su ga addinin Allah na ci gaba su ga ana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala su ga cewa kuma musulmi yana cikin natsuwa ya za mu kuntata mashi ya za mu sa mashi takunkumi a komi nashi ta yanda zai samu kunci har mu raba shi da addinin ya ce ya gaji wal masjidil haram kuma suna kokari a kowane lokaci su hana bayin Allah isa ga masallaci mai alfama masallaci wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi tsaro na musamman domin Allah subhanahu ta'ala ya kira Ka'aba ita ma tana da hurmi masallacin kansa yana da hurmi ƙasar kansa yana da hurmi sannan watan ko watannin da ake aikin haji duka ya kira su su ma suna da alfarma to suna da alfarma suna da daraja a wajen Allah kenan duk wani tsa'a da za ka yi a irin wannan waje ko a irin wannan lokaci sakamakonsa na musamman ne bugu da ƙari a lokaci guda duk wani takadaranci da rashin da'a da ƙiyayya da bin Allah da za ka yi a wannan waje ko a wannan hurmi ko kuma a wannan lokaci zunubinsa na musamman ne kamar yadda aya take nuna mana su malamai suna cewa an ce masa masallaci mai alfarma ko ɗaki mai alfarma domin Allah ya kiyaye shi barin dukkan ɗan ta'adda duk wanda ya taso da nufin mugun abu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna masa iyakansa wannan ɗaki mai alfarma Allah allazi ja'alnahu lin fi sawa sawa a nil’arki fuwal ba da wanda yake mazaunin maka ne da wanda yake bako ne ba bambanci ɗaki ne na Allah ba ka furan hanci ka ce ni wajenmu ne ko ƙasarmu ne ko kazanmu ne a'a Allah ya daidaita al'umma a wannan waje bai bambanta wani akan wani ko ya ɗaukaka wani ko ya fifita wani akan wani ba Sawa sawa'an akifu fihi wal bugu da ƙari a nan malamai a fikihance suka yi ta bayani shin ana iya cewa wannan gidana ne a hurumin makka shin ana iya saidawa shin ana iya ba da haya a dukkan waɗannan abubuwa malamai sun tafi bambanta a kan fahimtar da suka yi ma'aya wasu suka ce za ka iya mallaka ka ce gidana ne wasu suka ce tunda Allah ya ce sawa'anil akifu fihi wal sai dai ka zauna amma ba za ka yi alfahari ka ce gidana ba wanda suka ce za ka iya cewa gidana ne ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda ya zo fathu makka yana cewa man dakhala halal kabata fa huwa amin wa man hala dara abi Sufiyana fa huwa amin wa man dakhala baita huwa aglaqa babahu fa huwa amin wanda ya shiga ka'aba bai tinkare mu ba ya zauna lafiya wanda kuma ya shiga gidan abu sufiyan shi ma ya zauna lafiya kaji gidan abu sufiyan wanda ya shiga gidansa ya kulla kofa shi ma ya zauna lafiya ya ce to an ce gidansa ashe yana iya mallaka kuma sai dina umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbata cewa ya sai wani gida da ake ce masa darin sijin ashe ana iya sayarwa to a haya ne mafi yawa suka ce ba a iya wasu ce ah, abinda ka mallaka kuma dan ka ba da haya ba naka bane wanda ina ga shine ake tafiya a yanzu ana mallaka ana saidawa kuma ana ba da haya to amma in aka shigo kokon masallacin fa to har yanzu sai a dawo ma'aya sawa'un al'akifu fihi wal bat da ɗan gari da bako da na ƙauye da na binni babu bambanci babu bambanci kada kai mamaki kila ka taba zama wani balarabe ya buge ka ci tashi kuma ya zauna ba musulunci ba ne don wani ai musulmi ne amma bai san musuluncin ba kila kana ganin jar fata ce kawai kana ganin jar fata ce kawai wasu ma ba larabawan ba ne in baka sani ba sai ka ce ba larabe ne na taba zama a harami wasu suka yi kungiya suna neman su tashe ne suka yi ta maganganu wanda bai dace ba ina jin su suka ga dai ban tashi ba bayan ban tashi ba da suka dan yi shiru ni kuma sai na shiga bayanai ina jan masu ayoyi da hadisai na yadda musulunci ya daidaita musulmi da yadda ya daidaita al'umman musulmi a wannan waje karke wallahi bayan Allah nan sai suka koma kaman kuma za su goya ni a baya ce to kaga ko dai san zuciya ko jahilci to zaka iya samun irin wannan wautan amma ka sani in kayi karo da shi ba wai abinda musulunci yace ba kenan a'a ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unfa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum la fadla li ala ajamiyin illa bittaqwa don haka idan ka samu wanda bai sani ba yana da jahilci ya yi maka aiki irin nasu na jahilai wannan kada ka danganta shi da musulunci in ka samu hawa'i mai son zuciya ya yi maka aiki irin na masu son zuciya ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne amma a musulunci babu bambanci wa mai yurfihi bi ilhadin wa mai yurfihi bi ilhadin bi subhanahu wa ta'ala ya ce wa mai yi fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin Ali wannan waje kamar yadda muka ce ya sami tsaro hissan wa ma'anan don haka ma ko a lokacin jahiliya da wani zai kashe mahaifin wani ya rugo da gudu ya shige ka'aba sai dai ya kwafa ya ce ka fito suna girmama wajen suna karama shi domin ɗakin Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya haramta wani ya zo ya yaƙi wajen kamar yadda ku gani ake san abraha wanda sun zo da dukkan tsagawa tsagarisa amma Allah subhanahu ta'ala ya sa suka koma bilhaiba Kaman kamar yadda Allah subhanahu ta'ala a hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana farauta a wannan hurumi ya hana tsuntuwa a wannan hurumi sannan bugu da ƙari ya hana hatta itaciyar da ke wannan hurumi ka tube ta ko ka sare ta duka haramun ne sai abin da yake ya zama ba yadda za a yi wajibi ko za ka yi rufin ɗaki ko wani abu mai kama da wannan to idan itaciyar da ke wannan waje ta sami albarkan da Allah ya sa a wannan waje an haramta a yi mata ta'addanci tsuntsun da ke wannan waje gada da bare wadda ke wannan waje ta samu albarkan wannan waje da izinin Allah subhanahu wata'ala ina kuma ɗan adam amma abin mamaki wanda ba shi da addini ko ba dan san zuciya ko kuma jahili sai kaga wai a wannan waje ne zai yi ta'addanci wanda yake zuwa maka yana gani ana tsawafi mutum na kokarin yanke aljihun kudin wani a alade ko ko ko ko ko me yake da suna tufan da ya sa na ihrami ana ƙoƙarin yin tsawafi ana bauta ma Allah ga kaga ɗakin Allah amma wani yana bin wata yana goga mata jiki duba ku gani ina imaninmu mu in kaga abin da suke yi wallahi kare ba zai ci ba a maka a maka ba duka ba ba a umuni wasu daga cikinsu na ga budurwar da gata ga ɗakin ka'aba tana sai da kaya wallahi in ka ji a shariya da alfashen da take tashin hankalin wannan ko a hotel ne ba za a yi ya wuce shi ba sha ɗaya na dare ina zaune a ɗaki a makka wallahi wata budurwa ta shigo ta dai rasa yadda za ta yi da ni ni kaɗai ne da abokin ɗakina sun sun sun sun fita kuma hawa na biyu ita ce wa alhaji da wanki ko kallon ban yi ba ta zo ta wanke ni ta wanke imani na ta wanke dukiya na ta bata min aikin haji Akalla ta tsaya na minti biyar ta ji ban ce mata ƙalaba ta juya ta sauka tab na ce Allah ya taimake ni ba a zo an ganki a nan ba sai a ce ni na kira ki in ba a yi sa'a ba ka san zuciya bisu akwai wanda tana sai da abinci ne mu biyu ne da wani ɗan jigawa a wani lokaci kuma shi ya sai abincin misalin karfe ɗaya zuwa biyu na dare ne sai ta ce nima in siya sai na ce ba zan siya ba ta matsa ta matsa wai irin kalmar nan na bahaushe sai na ce ke baki da ciki ne ki ci mana sai ta shafa cikinta haka ta ce Allah alhajin Allah ba ni da ciki amma da yin Allah ya so kwanan nan za a samu san san san san san sai na gudu Yace ta wannan tana neman fitina ne tana neman bala'i ne to wallahi haka zaka ga irin waɗannan abubuwa da yawan gaske Allah subhanahu wata'ala ce wa mai fihi bi ilhadin wanda duk yayi nufin ye wani ilhadi yayi barna ilhadi yana da ma'ana da yawa shirka ce sata ce zina ce alfasha kowane iri ne saban Allah kowane iri ilhadi ne bi zulmin bisa zalunci da gangar ba kuskure ba akwai abin da za ka iya yi na kuskure sai daga baya ka ankara daga nan hankalinka ya dawo jikinka wannan yana da bambanci amma da gangar saboda ƙeta da zalunci ka ce a wannan ƙasa mai tsarki mai alfarma mai tsaro da Allah ya bata za ka yi Allah ya alfawali ne zai min azabin alim to ko za mu ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi daga cikin azabobinmu min azabin daga cikin azabobinmu ne za mu masa mai raɗaɗin sai an darje wanda ba za ka iya ɗauka ba kuma sai an maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'an musulmi kamar yadda muka faɗi mun ga al'umma daban-daban da suka nufi sharni, Allah subhanahu wa ta'ala ya maida masu sharninsu, suka nemi ta'addanci a wannan waje Allah subhanahu wa ta'ala ya maida masu ta'addancinsu shi sa duk abin da za ka yi ka ƙudurta alkhairi a cikin zuciyarka kuma ka tabbaka shi a ayyukanka sai ka sami taimako daga mahalicinka subhanahu wa ta'ala abraha ya zo amma menene karkensa Allah ya turo masa wasu 'yan tsaye ƙanana tarmihin bi hijaratin min sijji faja'alahum ka asfin mako. duka an hallaka su to waɗanda duk suka yi yunƙuri na irin wannan ma za ku tuna 'yan shekarun baya wasu sun zo daga 'yan shi'a sun shige harami suka ce sun kama haramin aka yi taba ta kashi da su Allah ya ba da nasara aka kashe mafi yawansu aka kama saura su ma a karke aka kashe su to haka wanda duk ya aikata ko da banna ne Allah ya sani ya ganka ko da wani bai sani ba bai ganka ba wallahi za a nunnunka maka azaba don duk sanda aka ce Allah ya fifita wannan lokaci ko ya fifita wannan mahalli to in kai sabo a lokacin zunubinka yakan ƙara kauri ko in kai saba ma Allah a wajen zunubin ka yakan ƙara yawa shi yasa wani hadisi da Imam ahmad ya rawaito daga ishaq dan sa'id daga mahaifinsa Allah ta'ala ya ƙara musu yadda yana cewa أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير فقال يا ابن زبير إياك والإلحاد في حرم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت إنا لله wa inna ilaihi raji'un fanzur la takun huwa fanzur la takun huwa uh, abinda abdullah ya wajen abdullahi bin zubair yake ce masa shi abdullahi dan umar yana ce masa ina maka kasheji wallahi kakkai ilhadi a haramin Allah dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya yi ilhadi kowane ne shi cikin ƙuraishawa a haramin Allah to da za a auna zunuban saƙalai ne aljannu da mutane duk a tara zunubansu to sai zunubin shi ya rinjayi zunuban saƙalai ne ɗan adam da aljan gaba ɗaya don haka kai nazari ka ga yadda za ka kasance wannan hadisi kamar yadda muka ce imamu ahmad ya ruwaito shi a shek ahmad shakir ya ce isnadinsa sahihi ne don haka ilhadi a wannan waje ba karamin al'amari ba ne wala Allah yana mana ishara ne ga hadisar da ta auku na su hajjaji bin yusuf sakafi Allah ya yafe mana baki daya ci gaba وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود جماعة مسلمين wannan aya da muka karanta ba za ta samu fassarwa a yau ba duk da an sauran lokaci bisa munasaba na 'yan uwanmu da suka ziyarce mu shugaban malamai da wasu kaɗan daga cikin tawagarsa na ga alƙali malam ishaƙa na ga malam bello amaru ku ya haƙuri ban iya kiran sunanku ba amma kila shi ya yi faɗi don haka za mu ba da dama malam ku yi mana 'yan jawabai da sa albarka hmm. alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda sakatare ya ambata wato wannan ayari ta majalisar malamai ta mu ta Zaria local government ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunna mun nufin kawo ziyara ga wannan majalisi a matsayinsa na jagoran majalisai da muke da su na tafsirai kakaf a Zariya. babu shakka wannan majalisi ne da duk wani ahalus sunna da ke Zariya yana alfahari da shi ba mu da wani majalisi da ya kai wannan Su ya zama wajibi dukkan hanyar da za mu bi mu ƙarfafa gwiwa kuma mu ƙarfafa zumunci mu yi fatan alkhairi da addu'o'i to wajibi mu bi wacan nan hanya musamman majalisin wadda ke jagorantarsa malaminmu ne malami na bil ahas sannan kuma jagoranmu a wannan fage na da'awa wuri daya limamin wannan masallaci shi ma uba ne cikin iyaye na ahlus sunna a wannan gari malar rufa'i Allah ta'ala ya kara masa lafiya ba dan uwanmu cikin dadaddun malamanmu da tun suna matasa suke karantarwa a islamiyu da gwagwarmayan da'awa dan uwa malam bello kaura suna cikin jagorori a wannan majalisi muna masu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka masu da alkhairi babu shakka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa shi mummuni kaman dabino yake babu lokacin da za a ce bai da amfani haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al'amarin mummun yana da ban sha'awa ajabar li'amrin mu'min al'amarin mummun yana da ban sha'awa duk lokacin da wata guguwa ta taso ko wata fitina ko wata jarrabawa sai ga Allah ta'ala ya ba ya mafita a lokacin jarrabawa ta waccan nan cuta covid-19 muna fatan Allah ta'ala ya kiyaye ƙasanmu ya kiyaye al'ummanmu ya kare mu a duk inda muke ya ɗauke wannan cuta daga ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmai ma ke ɗaya a lokacin da waccan nan cutar ta addabi duniya a lokacin kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara buɗe ƙwaƙwalen malamanmu aka fahimci yin amfani da waɗannan hanyoyi na zamani don a ga cewa an ci gaba da isar da saƙon Allah. muna da yaƙini mun yi imani kan cewa dukkan technology gaba ɗaya na ana duk kimiyya Allah ta'ala ya samar da su ne don siyowa bayi da addinin shi hidima ta haka wata aya ta alkur'ani ta nuna Allah ta'ala ya yi mummune da cewa suna tuntuntuni dangane da halittu na sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu kuma suna yin imani da cewa Allah bai yi su don yi sabo ba wa ya tafakkaru na fi halki samawati wal ard a ƙarshe su ce rabbana ma halakta hadha batila dukkan abin da ha gani na kimiyya na technology Allah ta'ala ya yi ne don a ƙarfafi addini don ya ƙarfafi bayan shi ba don a saba masa ba so alhamdulillahi wannan karatu da malam yake yana isa ko'ina a gidajen rediyo a social media kala-kala ga shi nan a youtube ga karatun nan a whatsapp ga su a facebook da sauran hanyoyin yada bayanai na zamani su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da riƙe mana addinin nan muna tawassuli da wannan himma aliya da malamanmu suka zuba wajen ganin cewa wannan cutar ba ta dakile karantarwa ko ilmantar da al'umma ba muna ta da wannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kariya Allah ta'ala ya ƙara ma wannan majalisi albarka wannan gari namu na zazzau Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mana wannan gari Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga dukkan wata fitina da take tunkaran wannan gari da sauran garuruwan musulmai mu kuma a matsayin waɗanda al'umma suka ɗora mana wannan nauyi ba mu kai ba mu da wuyan ɗauka wani malami yana cewa wa kan tsayirin ya tsiru wala zai wa kan tsibin ya fuku wala miskin. so da yawa tsuntsu kowane tsuntsu na tashi amma ba kowane tsuntsu ne ya kai shamuwa tashi ba yi. wato malamai suna suka tara akwai manya-manyan malamai irin su malam su ne asalin malaman namu mu almajirai ne kani ga Allah ɗan kurakurai da aka ga muke yi muna fatan don Allah a mana hanzari kuma a isar da waɗannan kurakurai gare mu don mu gyara muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mana malamanmu ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ya ƙara ma wannan majalisi albarka Bangiji ta'ala ya sakan yawa da suke ɗaukar nauyin yaɗa wannan karatu da alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya biya masu buƙatunsu na alkhairi. Allah ta'ala ya azurta su da mu da su gaba ɗaya da aljanna firdausi. Muna godiya matuka, muna godiya matuka a madadin majalisar malamai a madadin jama'atu izalata bidawai kamatu sunna. muna yin godiya matuƙa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba da lada ya sa albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh